A cikin bidiyo mai mun kawo muku shiri mai suna guguwa ko kuma in ce dokin karfe. hasara daban-daban ne wannan sunan-sa dai guguwa. Ba guguwa da kuka kalle shi kwanakin baya ba. Tsohon fim ne na Zarumi Allo Arjun da yake mutane suna sa sosai. Shi yasa muka ɗora muku a wannan channel tamu ta YouTube duk wanda yake bukata ya je kalle shi zai iya rubuta guguwa ko dokin karfe. yawa idan kana buƙatar kallon wannan shirin za mu shiga cikin YouTube ɗin mu nuna maka yadda muka je link ɗinsa za ka je ka kalle shi. Amma kafin nan za mu tallata muku group namu na WhatsApp wanda ake ɗora fina-finan Indiya, Hausa wayanda ba za a same su cikin YouTube ba. Idan kana buƙatar shiga wannan tsarin namu na biyan kuɗi za ka ɗauki wannan lambar waya ka tantabe mu ta WhatsApp za mu maka ƙarin bayani insha Allahu. idan kana buƙatar wannan shiri mai suna dokin ƙarfe ko guguwa sai mu shiga cikin YouTube kamar haka. Yauwa. kamar yadda muka daura muku link din fili mai suna Tamfafiya shi ma haka muka daura muku link din sa. A nan za ka danna mana lakin lakin shi zai ba da kwarin gwiwa da za mu saka kanku da sabon bidiyo kenan a kuma comment duk abin da kace bukata za ka iya rubuta mana. duk ra'ayinka a nan za ka rubuta mana. Idan kuma ba ma ganin comment ɗinku da lakin ɗinku hakan baya nuna cewa kenan kuna kallon abin da muke daurawa. anan nan dan wannan gurin da aka rubuta mode a nan za ka danna kamar haka za ka gani link sa zai bayyana wannan bulon rubutun kana taɓa yi. zai kai ka inda za ka je ka kalle shi. Wani idan ya shigo zai ce shi fa bai ga wannan fim ba sai dai kana so ka saurari duk abin da muke gaya muku dalla dalla in sha Allah za ka iya sa, yawwa sai kuma wani lokaci in mun sake saduwa.